watallahi ce kuma na rantse da Allah la'aki danna asnamakum zan shirya gada zare mu waɗannan gumaka ba da an da mudbirin duk lokacin da baku nan za ku sha mamaki malamai suka ce a rantse ya faɗi haka ce wallahi sai na ga an fita ne za a yi wani gangami na wannan bautan gumakan ana tafiya ana tafiya har da shi a tafiya ونظر نظرة في النجوم فقال فيدرك يدنك اللي سمع يدن يا إيدي ya ce ban da lafiya a shirin ji wancan aikin suna tafiya sai ya juya in yi je samu gunki sai ce mishi ya ga abinci an ajiye alata a kudu ne ya bara ku ci ba kasan kowa da akwai language da ake magana da shi faja'allakum juzazan illa kabiran lakum la'allakum ilayhi yarji'un yayi gutsu gutsu da su sai ya bar babban Ya ce ko suna dawo zuwa gare shi su dauki izna lokacin da suka dawo kalu sai suka ce man fa'ala bi hadina waye wannan danyen aikin ma'allolin mu <laughs> akwai wani zindiki da yake da'awar kowa Allah ne kowa Allah ne wani mai fara gashi a kan sannan eh, akwai 'yan uwa da suka tafi domin tattaunawa da shi wai bayi da lafiya ne kai da kake sa kai ma Allah ne ana ba waka kai ma ana ta kai ma Allah ne ko baka da lafiya mujrimi wai bai da lafiya to kace mutumin da ya kai wannan matakin zai iya tasarrufi da komai to ba zai iya tasarrufi da jinya ba ai kana jin sun shigo sai ka cire jinya sai ka ajiye a sai a yi mukabala masu gina haka ne ai abin da ya fada akwai matakin da za ka kai duk abin da Allah zai za ka yi ɗan <laughs> shayi-shayi kasan <laughs> da yawa mulhidan nan da yawan ɗin duniya ne eh da yawa ɗin duniya ne wata rana hamana an yi baki yana so su gana da fir'auna san fir'auna da ya fito sai ya ce ina can ina ta ɗan kera waɗansu ne hama ne ya ce yana bai haddari to shi hama da kan aka shi ake shi ne dillin wai kuma yana gaya mishi wai yana kera waɗansu ne ya ce ɗaya labai haddari eh dukkan dube su irin su sami ɗan duniya ne fir'auna ko jirgin nan duniya ne na ɗan duniya ne duka irin waɗannan mujurmai wallahi tantirai ne in gaya maka tantirai ne ni da ban ga dalilin aƙida ta abun da yake aƙida ta ita nake tafiya a kai a ce wai a tattauna da ni kuma su na shirya to bai shirya ba dama nake bin aƙidar me na shiri a ciki wani abu ne da ka yadda da shi ka kudurce shi kake bauta ma Allah da shi kuma a zo za a yi magana cikin sai ka shirya a shirya ma baka shirya ma yin akidar ba kenan jama'a mun fahimta kazu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la binin zalimin wa ya aikata wannan danyen aikin wa ababen bautanmu suka ce lalle ya zama azzalimi kalu sai waɗanda suka ji annabi ibrahim na magana a kan gumakan suka ce sami ina fatan mun ji wani saurayi ya kurhun yana sukansu yi kalu da ku ibrahim ana ce mai ibrahim kalu sai suka ce fa'atu bihi ala a ayyunin nasi suka ce saboda amai adalci a zo da shi gaban mutane ya amsa tambaya in hukunci ne ma a hukuntar shi kar a ce an zalunci shi fatu bihi ala a'yunin nasi da allahum yashadun kalu aka ce mishi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ibrahim kai ne kai wannan danyen aikin mu ababan bautan mu kala sai yace bal fa'alahu kabiruhum hadha yace wannan babban da shi ba a tsara shi ba shine tsara fasaluhum in kanu yantiqun ku tambaye su su muku bayani <laughs> eh mana E in mutum wawa ne haka ake mishi kaga ai ya ba su amsar da za su gano su wawa ne Ta yi suka ce eh, lallai ba sa magana eh, lakan alinta ma haƙula iya fi to ƙarshe sai suka yanki shawara aka yi mitin aka yi duk abin da za a yi tattaunawa ya kamata a ɗauki mataki akan ibrahim wannan al'amari idan an bar shi zai girma to tauhidi kuma dama a sake take dama ita ba a mata eh, ita ba a tare ta to shi ne amsar da suka bayar sai Allah ya ce ko ni جواب قومه ni قالوا ko ni حرقوه فأنجاه ni بأذنه Allah ya ce, "Fama kana jawaba ƙaunihi, amsar mutanensa, martaninsu bai kasance ba, illa an ƙalu sai kawai cewa da suka yi, har harrikuhu, ukutuluhu, au rikuhu, ku kashe shi ko ku kone shi." Kawai iya matakin da aka ɗauka ɗayan biyu, ko a ƙona shi da ransa, ko a kashe shi. wannan abin da manyan gari suka karara ke babu mataki na uku Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu uqtuluhu aw harriquhu fa anjaqu Allahu minan nar can kuma suka ce ko wansuru alihatakum mun gane qalu harriquhu wansuru alihatakum suka ce fa ku kone Ibrahim don ku taimaki gumakar in dai yana nan to goma ka bara su zauna lafiya ba to ya kamata a ce an kawo musu dauki. Eh, yana daga cikin kirari da Allah ke mulki makansa kulman biye bihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi سيقولون لله Allah ya ce kulka tarkace musu man biye da hi kutu kulle shi'in waye mulki da mallakar komai yake hannunsa wa huwa jiru yana da mafaka Walayi, yujaru alayhi shi in ya kai farmaki ba a ba da mafaka Allah ya ka tambaye su waye sai kuluna Allah Allah kira su Allah idan wani ya koro ka shi zai baka mafaka in ya fafare ka ba mai iya baka mafaka Allah ce ni kaɗai in ya baka mafakan nan kuma shi ke nan mafakar tsadar mafakar shi yasa da suka jefa annabi ibrahim Allah sai ce ma wutar kar ta kona shi bai ce kar a jefa shi ba da aka jefa shi bai rike shi ba wutar ne ce kar ta kona shi ina shi ke matsalar in Allah yake ta juya ba za ta juya ba ta juya za ta juya kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce kulna ya naru sai muka ce ya ke wuta kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ki zan sanyi da aminci ga annabi Ibrahim. sai ta sace aka ce na bada labarin wuraren da ya taɓa rayuwa da ko ina samun nutsuwa da kwanciyar hankali shi ne cikin wannan wuta don Allah ce kun bardan wa salama shi ne la ta hala illa ma da altahu a ta hala eh, duk zafin abin Allah ya ce yi sanyi sai sanyi kuma duk yadda kake ganin shi sanyi ne in Allah ya ce yi zafi sai yi zafi shi sa na zaune lafiya da kan shi zai ga wata ta wuce ta mishi ya je ya tambayi gidansu ya je ya je ya nemi aure ya kai sadaki ya yi komai daga ran da ta shigo gidansa ya rabu da kwanciyar hankali shi ai ya ɗauka kwanciyar hankali ne wani tashin hankalin ɗansa to Allah in ba shi ne ya sa abu ya zama sanyi ba in ba shi ne ya sa abu ya zan kwanciyar hankali ba don kana ganin abu ana samun kwanciyar hankali da shi karka ɗauka wai don ka same shi ka samu kwanciyar hankali yanzu wani iya matsalarsa a duniya motar yau ta tsaya gobe ta tsaya jiji ta tsaya eh, yana da cikin kirarin da annabi ke ma Allah la sahala illa ma da sahal ba sauki sai abin da ka sa ya zama sauki kuma kana sa bakin ciki da damuwa ya zan sauki shi sa malam kaga tauhidin nan in ka rasa shi to ko morewar rayuwa ba za ka yi duk abun nan mabubbugansa daga Allah mabubbugansa daga Allah to sai aka jefa shi a wuta Allah sai ya samar da shi daga wutan inna fi zalika la ayatin fa anjahu Allahu minan nar Allah sai tsiratar da shi daga wutan inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun Allah yace cikin waɗannan kissa ko ayoyi akwai ababan daukan izina ma'ana akwai ayoyi liqaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah duk wanda ya imani da Allah wannan ta goma shi da Allah ya ma annabi Ibrahim ai sanadin sanadiyar imani to shine Allah ce inna fi zalika a cikin wannan abubuwa da suka faru la'ayatin akwai ayoyi ma'ana akwai ababen daukan darasi da izina li kaumi yu'minun ga mutanen da suke imani to sai ya ci gaba da ce musu wa بضعفهم ويمنع ضعفهم ضعفا لكم من ناصرين